Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babi Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban lai sakataren harkokin wajen Amurka antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawarsa da manyan jami'an Faransa ya yi ma'ana ainun. Kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris wurin dakila ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. shugabar hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ta faɗa a jiya laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a ƙasar na ƙaruwa cikin gaggawa har ma lokaci na ƙurewa kafin shiga lokacin sanyi gana a jiya laraba hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ba da shawarar baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar ta malaria kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wata tawagar tsoffin 'yan tawayen kasar Mali bambobin haɗin gwiwar CSP ta yada zango a jamhuriyar Nijar a rangadin kasashen yankin Sahel da ta fara da zumman neman shawarwari da za su taimaka a samar da zaman lafiya. Ya ce mun zo ne mu gabatar da kungiyarmu ga shugaba Muhammad Bazoum mu nemi shawarwari daga gare shi da kuma gudunmuwarsa domin a yau taimakawa csp tamkar taimakawa kasar mali ne kuma fitar da mali daga kangi tamkar taimakawa yankin sahel ne a najeriya kuma an samu rabuwa kai mai tsanani tsakanin manyan 'yan siyasa arewa da na kudancin kasar kan tikitin shugabancin kasa a zaben 2023 Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawarsa da manyan jama'an Faransa ya yi ma'ana ainun. Kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris wurin dakile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. yana da matukar muhimmanci ga amurka ta ga nahiyar turai baki daya musamman kasar faransa sun yi karfi kana su yi aiki tare a yankin indo-pacific blinken yana faɗa a wani taron manema labarai a paris babban birnin faransa ya kammala rangajinsa a turai ne da tattaunawa da wasu ministocin harkokin waje a taron kungiyar raya tattalin arziki ta oecd blinken ya ba da shawarar cewa amurka da faransa za su iya yin aiki a kan damuwa ta bai daya a yankin sahel na afirka da kuma tsaro na haɗin gwiwar amurka da turai yayin da yake paris blinken ya gana da shugaban faransa emmanuel macron da ministan harkokin wajen faransa jean yves le drian da zamar ci gaba da kyautata dangantaka da ta yi rauni tsakanin da ƙawayen juna biyo bayan takaddama game da aikin tsaro tsakanin amurka da birtaniya da kuma australia shugaban hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ta faɗa a jiya laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a kasar na karuwa cikin gaggawa har ma lokaci na kurewa kafin shiga lokacin sanyi lokacin sanyi na gab shigowa in ji mary ellen mcroti babbar daraktan shirin abinci na duniya a afghanistan tana faɗa wa manema labarai ta bidiyo yanar gizo a kabul ta ce muna da sanyi mai tsanani a afghanistan farashin mai da ke tashin goron zabi zai jefa mutane cikin wahalar samun abinci da kuma samun ɗumi a gidajensu gabanin talba ta kwace mulki a kabul a ranar 15 ga watan agusta kana ta kafa gwamnati dama kasar tana fama da matsaloli na tsawon shekaru da suka hada da fari da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma annobar covid-19 sama da mutum miliyan goma sha takwas ne ke buƙatar taimakon jin kai har da mutum miliyan goma sha hudu da ba sa samun abinci akwai kuma yara miliyan biyu da suke kan hadarin kamuwa da tsananin tamowa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya laraba hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ba da shawarar baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar malaria an tabbatar da ingancin rigakafin da ake kira mosquitoes a wani aikin jarrabawa da aka gudanar a ghana da kenya da malawi inda yara sama da dubu takwas suka samu rigakafin hukumar ta who ta ce malaria ita ce babbar cutar da ke hallaka ƙananan yara a kudu da saharan afirka inda yara dubu biyu da sittin 'yan ƙasa da shekaru biyar ke mutuwa a duk shekara rigakafin da ake bukata a baiwa yara sau hudu yana yaki da kwayar cutar malaria ta fifarsfarum mai hadari a duniya kana mafi yawa a nahiyar afirka in who a wani sanarwa ga manema labarai a cewar mujallar the wall street journal za a kwashe shekaru da dama kafin rigakafin ya isa ko ina a duniya Toma Dalla An jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wata tawagar tsaffin 'yan tawayen ƙasar Mali, mambobin haɗin gwiwar CSP ta yada zango a jamhuriyar Nijar. A ci gaba da zagaye ƙasashe makwabta da zumman neman shawarwari da za su taimaka a samar da zaman lafiya a ƙasar Mali. Mai fama da rigingimin siyasa da mamayar 'yan ta'adda. wakilin murya amurka a yamai sulamumin barma ya aiko mana karin bayani rangadin wanda shine na farko da tsofaffin 'yan tawayen arewacin mali ke gudanarwa tun bayan da kungiyar 'yan tawaye ta cma ta kulla kawance da takwararta ta platform a watan afrilun da ya gabata na hangen ganar da shugabannin kasashen yankin sahel manufofin da suka sa gaba a karkashin haɗin gwiwar csp mafari kenan suka yada zango a nan nijar inda suka gana da shugaban ƙasa muhammad bazum Musa ak Asharatman shine kakakin kungiyar kawancen 'yan tawayen Mali. Pour expliquer un peu la nouvelle euh, dynamique dans laquelle euh, nous sommes des rapprochements des mouvements dans le cadre du CSP. Ya ce mun zo ne mu gabatar da euh, kungiyarmu ga shugaba Muhammad Bazoum mu nemi shawarwari daga gare shi da kuma gudunmuwarsa domin a yau taimakawa CSP tamkar taimakawa kasar Mali ne kuma fitar da mali daga kangi tamkar taimakawa yankin sahel ne mu muna matukar bukatar kasashe makwabta su dafa mana don ceto mali daga yanayin da take ciki a yau ta yadda za a maido da zaman lafiya a baki ɗayan mu mun kuma bukace shi ya tsaya mana don fitar da mali daga halin rikicin da take ciki il traverse une Da yake amsa tambaya game da amsar da shugaba Muhammad Bazoum ya basu kakakin kawancen tsofaffin 'yan tawayen na Mali ya ce. Le président Mun sami kyaukyawan tarbe daga shugaban kasar Niger wanne farin ciki da kafuwar gamayyar CSP. mutum ne wanda ke da cikakkun bayanai game da abubuwan da ke faruwa a kasar mali ya san cewa rarrabuwar kawunan da aka yi fama da ita a tsakanin kungiyoyi da shugabannin al'ummomin arewacin mali ta matukar haddasa tsaiko wajen maido da zaman lafiya a wannan yanki saboda haka ganin dukkan waɗannan shugabanni suna tafiya tare abu ne da ya yi murnar faruwarsa kuma ya gargaɗe mu mu haɗa kanmu mu taimaki mali ta fita daga mawuyacin halin da take ciki jamhuriyar nijar da kasar mali sun fuskanci tsamin dangantaka a kwanakin baya lokacin da ministan harkokin wajen nijar hassan masaudu ya jaddada matsayin kungiyar sai dawo wacce ta umarci sojojin da ke rikon kwarya su shirya zaɓe a watan fabrairun 2022 kamar yadda aka tsayar ko kuma su yaba wa aya zaƙinta abinda gwamnatin ta mali ke ganin sa a matsayin katsalandan kakakin kawancen csp musa ag asharatman ya ce an wuce da wannan magana domin nijar na da rawar takawa wajen warware kullum da ya sarke a kasar mali shekara da shekaru sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sulamu mini barma Ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. a jiya laraba shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya bayyana alaman za a yi gyara ta wucin gadi a kan cijewar da aka samu wurin baiwa gwamnatin amurka dama ta karɓo rance kafin ranar sha takwas ga watan oktoba lokacin da amurka take sa ran kudaden gudanar da gwamnati zai kare a wata sanarwa mcconnell ya ce 'yan republican za su baiwa democrat dama su yi amfani da hanyar da aka saba wurin tabbatar da kudirin gaggawa na ƙara karɓo rance amma na ƙayyadaddun kuɗi da gwamnati gwamnati za ta kashe zuwa watan Disamba. A baya ya ce 'yan Democrat da ke da rinjaye a majalisar dattawan su yi amfani da tsarin sulhu wurin magance batun karɓar rancen Tsarin sulhun shine bin hanyar lalama da za ta da damar tabbatar da dokoki masu alaka da kasafin kuɗi da ɗan ƙaramin rinjaye amma ba ƙuri'u sittin da ake bukata a majalisar dattawan ba a ƙarƙashin tsarin sulhun Democrat ba ta buƙatar kowane ƙuri'a daga 'yan Republican. A jiya Laraba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa gwamnatin habasha cewa ta nuna masa wata takarda ko shaida da ƙasar take da ita akan zargin da ya kai ga koran manyan jama'a aikin jin kai su bakwai daga ƙasar a wata musayar kalamai da ba a saba gani ba antonio guterres ya yi jawabi a kwamitin sulhu bayan da jakadar habasha ya yi zarge-zarge kan ma'aikatan majalisar ciki har da zargin sun ƙara yawan mutane masu buƙatar taimakon jin kai da mutum miliyan guda kana san ambato mace-mace da ba a yi ba guterres ya ci gaba da bayani cewa sau biyu yana yana faɗa wa Prime Minister Abiy Ahmed idan yana da wata damuwa ta rashin adalci game da wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya to ya faɗa masa kai tsaye saboda shi kuma ya gudanar da bincike. Kani ya kara da cewa matakin da Addis Ababa ta ɗauka ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa ta ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya wanda manyan dokokin duniya suka ba su kariya. Guterres ya nanata cewa yana buƙatar gwamnatin Habasha ta ba da haɗin kai domin ma'aikatan jin kan su yi aikin da ya dace na rage raɗaɗin wahala da miliyoyin 'yan Habasha ke fuskanta. A ƙarshe pakistan ta nada laftanan janar nadim anjum sabon shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ya dai maye gurbin babban daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri ta isi a takaice laftanan janar faiz hamid wanda ya jagoranci ma'aikatar tsawon shekaru biyu kana zai zama babban kwamandan rundunar sojojin peshawar sashen yaɗa labarai na ma'aikatar sojin ƙasar ne ya sanar da wannan naɗin a ranar alhamis a matsayin wani bangare na sauye-sauyen shugabancin soja masu lura da harkokin soja a ƙasar sun mai da martani akan naɗe-naɗen suna faɗin cewa naɗin da aka yi wa Hamid na nufin akwai yiwuwar zai shiga sahun masu neman mukami mafi girma na sojan ƙasar a sabuwar shekara. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. samu rabuwar kai mai tsanani tsakanin manyan 'yan siyasa arewa da na kudancin Najeriya kan tikitin shugaban kasa zaben 2023 yayin da 'yan siyasa arewa da sauran masu ruwa da tsaki ke cewa a bar kowa ya gwada sa'arsa gwamnonin kudu sun tsaya kan lallai sai mulki ya koma yankin su wannan dai ya shafi manyan jam'iyyun biyu na apc da ke mulki da babbar jam'iyyar adawa ta pdp daga abuja nasiru adamu hikaya ya aiko mana da wannan rahoto Bambancin da ake samu shine 'yan siyasa da zababbu na kudu kai tsaye na cewa lokacin mulkin kudu ne da zarar shugaba Buhari ya kammala wa'adinsa. Su kuma zababbun arewa da ma wasu 'yan siyasa na cewa ba maganar karba karba sai dai a duba cancanta kuma ko daga ina za a iya samun dan takarar da ya dace. Ba a rasa wasu kalilan arewa da ke cewa a'a mulki ya ci gaba da zama a yankin don iya rabon yankin kenan a tsarin Najeriya. Inda wasu ko ke cewa ko oho duk inda mulkin ma ya tafi ɗaya ne. don ba su gani a ƙasa ba. It is the turn of the South because we supported them to be president but for Bola Ahmed Tinubu how can Buhari be president. Nan tsohon ministan ayyuka ne Adeshe Ogunloye a shirin gidan talabijin na Arise ke cewa yanzu zagayen kudu ne na fitar da shugaban ƙasa kuma 'yan arewa ba za su manta taimakon da kudu ta yi ba. don in ba da tinubu ba shugaba buhari ba zai zama shugaban kasa ba if not by concession why was there crisis in 2011 when they insisted that it was their turn and they have to kill over 26 Lewe ya ci gaba da cewa in Arewa bata yarda da karba-karba ba, me yasa a 2011 aka kashe fiye da matasa masu yawa ƙasa hidima ashirin a Bauchi da kona gidaje a Kano don tunanin Buhari ya lashe zaɓe kudu taki ko koyan kudu na kwarar Arewa. Ga tsohon shugaban meti Allah na Abuja Dodo Oroji yanda 'yan kudu ke magana da dagewa tamkar a ji tsoronsu ne a ba su matsayi na demokuraɗiyya dole ya sa 'yan arewa ba za su bar mulki ya sullube musu ba. Babu dalilin da cewa mu mu bar milkin nan in ka duba tun daga farkon ƙasar nan kabila uku ce take da ƙarfin Yorubawa, ibo Hausawa tun da mun su yawa kuma wannan milkin din ba za mu ɗauka kawai mu ce mun ba su ba in muka yi wannan sakakacin domin kashe kanmu da kanmu. gabanin babban taron apc mai niyyar takarar shugabancin jam'iyyar sanata alimadu sharif ya ce duk da akwai sauran lokacin yanke hukunci amma cancanta ya fi dacewa a yi la'akari da shi a ashirin 2023. ai sai ka samu jami'a kafin ka yi maganan ina shugaban kasa zai fita ba taɓa yi convention na zaben shugabannin siyasa da na shugabannin najeriya ba ba taɓa yi ba bisa ga yadda fatin ta zaunu kafin ku je ku zauna a tafiyar mu nan ina za mu gani in mun sa dan takara za mu yi tasiri fiye da abokanin hamayanmu janar buhari shi kadai ya zo da kuriya miliyan goma sha biyu an ba shi wannan cpc an ba shi wannan anpp duk yancin najeriya ba ta bai ma wani haka ba ma'ana talakan najeriya suna son shi kenan za mu duba wannan abubuwa to a yanzu a wannan tafiya waye ne za mu saka wanda duk talakan najeriya arewa kudu gabar yamma za su yadda da shi ce wannan shugaban ne da gari za mu bi shi. Babbar jam'iyyar adawa PDP da ke cewa tamkar tana jiran lokacin amshe gama ne daga APC ta nuna kowaye ta tsayar zai iya samun ta goma shi. Don yadda take ganin gazawar mulkin Buhari, Sanata Umar Tsauri shi sakataren jam'iyyar. Mu mutanen PDP ba mu iya adawa in gado ne mu gaje ta ba. Don shekara 16 muna mulki kuma kowa gani. Su kuma 'yan jam'iyyar APC ita suka iya adawa domin su ba ma jam'iyya bace ba club ne wanda wancan ya zo wannan ya zo aka kori Jennifer to ya rage ma 'yan Najeriya yanzu su yi amfani da katin kura su mai da kowa inda ya fi iyawa mu a mai da mu inda muka iyawa mulki apc a da ita inda ta iyawa adawa kuma wannan abin da faru kenan bari ka gani lokaci a jam'iyyance dai ba matsaya kai tsaye kan batun na karba karba amma hakan zai bayyana bayan tarukan jam'iyyu nasura da mai likayen murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasura da mai likaya Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da su ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashi da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta. Jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Badiha tasirin ahuwar da aka yi wa rahama a rayuwarta tsakanin al'umma. Ai a yau wannan yarinya rahama da kai da ni da ita haka muke a wanke tas haka take a wanke wannan laifi an riga an sa delete all na gwamna an yaye shi ba wanda ya isa ya sake kiranta da wani suna na convict ko wata criminal bata yi ba ma bata yi ba ai sunanta kenan ne yanzu sabo bata yi ba kuma sannan wannan dama da aka bata magana ce ta gaskiya an kyauta an duba bangaren humanity yarinya ce mai karancin shekaru kuma ba a san irin baiwar da Allah ya mata ba kuma akwai shi daman gidan gyaran hali da tarbiya ai sunansa yanzu an canja shi gidan gyaran hali da tarbiya su suka amanna da cewa tarbiya ya daga gidan yari a tun yaushe ai tun a wancan <laughs> zamanin yanzu 21st century ne ai magana ake a zamanin ku <laughs> to na gode duk ɗaya ne ni ba na gudun ko me za a ce mani alhamdulillah to na san an ce whatever goes up must come down except my age yawwa to amma magana ta gaskiya an kyauta in aka tallafa mata tarbiyyata ta gyaru ta shiga karatu ba a sani ba likita ce lauya ce malama ce akalla an ɗora ta a tafarkin da za ta dawo ta tallafi al'umma bayan ta tallafi rayuwarta kuma ya zama darasi da izina ai shi kansa wannan afuwar mutum yana da ɗan shekara goma sha uku ko wani guri zai yi baya so ya nesa da shi amma sai da ta lale shekara bakwai ba ta tare da kowa nata daga sel sai prison tana can a nan take komai to kowannen kam ai ba ƙaramin garari ba ne a wurin ɗan shekara goma sha uku a ce a nan zai kwanya tashi ya haɗu da waɗanda suka fi shi ya haɗu da masu gagarumin laifin ma ya ga iyayensa ya ga kakanninsa ya ji ya gani baya ganin kowa nasa sai wanda suke tare a killace a wannan gidan gyaran hali da tarbiyya gaskiya ba karamin al'amari ba ne kuma ya ishe ta izina ya kuma ishe ta ta dawo ta sadudan har ta zo ta fitar da tarbiyya nagartacciya wadda aka tsamo ta aka ga ta cancanci cancanci wannan afuwa. Akar lahuwa a yayin da mutum dan adam ya samu kansa irin wannan yanayi irin na rahama aka yi masa afuwa irin wannan. Me shari'a ta ce a yi na gaba misali ita tunda ta fito yanzu barista tana gaya mana a kundin dokar kasa sunanta ba ta yi laifin ba ma aka karma aka laita da laifin kenan abin da dokar take nufi kenan yanzu ta fito a fuska janibi na shari'a ya sunanta to kamar yadda barista ta faɗa haka ne ai shi kamar yadda musulunci ya tsara duk mutumin da ya tuba daga laifi ai kamar baya da shi ne in aka ce an yafi shari'a ba ta dawowa ba in ta ce ta yafi sai dai kullum abin da musulunci shi yake dubawa yana duba wani abu da ake cewa kamar kuna cewa balance hmm. yanzu yawa daidaito yanzu misali mai bin haƙi na wannan yarinyar zai ji daɗi saboda ga abin da aka yi mata to amma kuma mai bin haƙin shi kuma namijin shi kuma ba zai ji daɗi ba dalili saboda shi namijin shi ma yana da haƙi wannan shi ne hikimar da ya sa shari'a ta ce lallai a nemi yafiyarsu don kada a yi musu wancan kalla. domin akwai wanda da ya gansu ko ya ganta to kallon da zai mata kawai mai kisa ce an ba a isa abu ma ya mata to amma idan ya kasance an sami yafiya wanda ma suke da haƙƙin za su ce wannan magana ba sa ta an riga an yafi misali kenan hikimar kenan sannan kuma in ba yafe wa suka ba biya akai to ai sun biya diya saboda haka mai magana ya daina wannan dalilin shi yasa ake so me idan an samu irin wannan shari'a sai take cewa ko dai su ce sun yafi shari'a ta yadda da wannan kuma tana so hmm. ko kuma a biya su diya ita ma shari'a ta yadda da wannan dan dai a samu wancan ita ma ta zauna lafiya hmm. ka gane ai su ma kuma ba su da wani tashin hankali amma rashin yin haka to zai iya jawo wata damuwa a cikin dangin su waɗancan domin su ma ɗan nan nasu ne masu rajin kare haƙƙi na ɗan adam wanda ba mace suka ware ba ba namiji ba to in ka kare haƙƙin waccan macen to shi kuma wannan namijin fa da aka kashe dan uwansu ko aka kashe masu ɗa ko aka kashe masu eh, eh, jika ko wani mai kama da wannan dangin sa dai suna hmm. su haƙƙin ba shikenan mutum ya kisa ya shekara bakwai ya dawo ba a biya diya ba misali hmm. kaga suna da wannan tambayar ko kuma neman amsar wannan tambayar hmm. akan wa dangin waɗannan waɗanda suka yi masu kisa ko shi yasa kwarai eh, da gaske ko akan hukuma saboda haka in aka bada wannan haƙin ita ce mai tuba daga zunubi kamar lazan bala wanda ya tuba daga zunubi kamar baya da laifi ne wanda aka yafe masa tun da ya tuba shi kuma daman wanda ya tuba daga zunubi Allah a shirye yake ga mai laifi ya yafe masa to ko in haka ne kaga ashe kenan daidai yake simul kamar bai taba laifi ba saboda ya koma yadda ka koma na koma tsaf ban yi ba ita ma ba ba. Dr. Musa akwai abin da kuke cewa stigmatization. tsangwama idan kuka sami kuka ci karo da mutane masu yanayi irin na rama Hussaini suka samu kansu a yanayi na tsangwama bayan an yi shari'a watakila ko ba wani abu mai kama da haka ya kuke musu ne to abu na farko shine suna buƙatar a tallafa wa zuciyarsu ta yi karfi saboda za su shigo wata rayuwa da suka rabu da ita a lokacin da ba su da wayan da masu da shi yanzu so wataƙila da suke wannan rayuwa ta gidan gyaran hali an riga an saba da wani rayuwa yanzu kuma za a fito cikin al'umma kamar yadda ka ce aka yi magana wasu za su kalle su da irin wannan laifin da suka aikata wanda shi kai su wannan gida so dole ne sai ka sun samu waɗanda za su karfafa musu gwiwa da zuciya wurin ci gaba da bibiya da nuna musu abubuwa shi sa ni yanzu kallon da nake wa rahama shine rahama ta zama wata sila ce da za ta iya kawo rahama cikin mutane domin yanzu idan rahama ta bude wani fanni kamar ka ce ko foundation haka wanda za a ci gaba da wayar da kan al'umma na abubuwan da suke na laifi a kare kai a inganta tarbiyya da waye to tana iya samun mutane da za su haɗa kai da ita wurin eh, ba da gudunmuwa ganin cewa an wayar da al'umma an wani domin ita abin ya fara a kanta ne sana iya zama cikin waɗanda za su eh, fito da bayanai wurin eh, tattaunawa da mata da al'umma gaba ɗaya wurin nuna musu illar saurin fishi wurin illar eh, shiga rayuwa marar kyau irin wani wadda ka musamman ta ga abubuwa a ciki har hama na iya rubuta littafi akan rayuwarta yadda ta samu rayuwarta a ciki na labarai da ta ci irin wannan kamar yadda alan waka ya taɓa yin wata waka da fito da abubuwa na rayuwa cikin prison domin a ilmantar da mutane su guji irin waɗannan abubuwa so ina ganin ah, mafi mafi ala shine ya kamata a ce ta samu wannan tallafi na ƙara ƙarfa mata gwiwa da samu mata da abubuwa na sana'a da za ta yi domin ta samu gudan kanta musamman karatun nan ma dai ne mataki na farko sannan kada bayan karatun kuma kada a barta da karatu kadai a nan mata wani abu da ita ma za ta zama cewa kullum tana ganin kamar tana da kisa na bada misali kamar shi wannan gidauniya idan ta kalle ta ko wata yar kungiya wacce za ta yi amfani da ita wurin tallafa al'umma so ta yi amfani da wannan sunan nata wurin bijiro da al'umma tallafa tallafawa marayu marasa karfi tsofaffi da sauran abubuwa ina ga idan rahama ta fara irin waɗannan abubuwan cikin ikon Allah za ta kawo za ta canza wa mutane wannan tunanin na ganin cewa mutum ya ji irin wannan ya fito kamar bai da amfani da wannan har ta samu masoya to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba ku ji yadda bakin namu suke ganin lamarin rahama ya bambanta da sauran masu aikata irin wannan laifin yanzu a madadin bakin namu barista badiha abdullahi mu'az da dr musa abdullahi sufi da kuma malam mustapha muhammad damdume sai madugun tattaunawa mahmud ibrahim kwari da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne duniya komi don su muke To madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballe a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya laraba cewa tattaunawarsa da manyan jama'an faransa ya yi ma'ana ainun kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin washington da paris wurin dakile ayyukan soja da china ke gudanarwa a yankin indo-pacific yana da matukar muhimmanci ga amurka ta ga nahiyar turai baki ɗaya musamman ƙasar faransa sun yi ƙarfi kana su yi aiki tare a yankin indo-pacific blinken yana faɗa a wani taron manema labarai a paris babban birnin faransa ya kammala rangajinsa a turai ne da tattaunawa da wasu ministocin harkokin waje a taron kungiyar raya tattalin arziki ta oecd shugaban hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ta faɗa a jiya laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a kasar na karuwa cikin gaggawa har ma lokaci na kurewa kafin shiga lokacin sanyi lokacin sanyi na gab da shigowa in ji mary ellen mccrotty babbar daraktan shirin abinci na duniya a afghanistan tana faɗa wa manema labarai ta bidiyo yanar gizo a kabul ta ce muna da sanyi mai tsanani a afghanistan farashin mai da ke tashin goron zabi zai jefa mutane cikin wahalar samun abinci da kuma samun ɗumi a gidajensu a ƙarshe a jiya laraba hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ba da shawarar wa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar malaria an tabbatar da ingancin rigakafin da ake kira mosquitoes a wani aikin jarrabawa da aka gudanar a ghana da kenya da malawi inda yara sama da dubu takwas suka samu rigakafin hukumar ta who ta ce malaria ita ce babbar cutar da ke hallaka ƙananan yara a kudu da saharan afirka inda yara dubu biyu da sittin 'yan ƙasa da shekaru biyar ke mutuwa a duk shekara to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hansi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Salisu Gwangwazo bisa rasuwar ɗansa Malam Abba Salisu Gwangwazo wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Litinin da ta gabata. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya ce na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa sautin da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.